This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 26 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. ma'aikatar lafiya ta gaza ta faɗa a yau juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya haura sama da mutane dubu ashirin da shida yayin da mutum sama da dubu sittin da hudu da ɗari hudu suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin isra'ila da hamas Sashen kasuwanci da cinikayya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa ana fuskantar tarnaki a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-hare da ake kaiwa a Bahar Maliya da yakin Ukraine da kuma ƙarancin ruwa da ke cikin mashigar ruwan Panama. To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da gallaza mutane a yankin arewa maso yammacin Najeriya. sun tare mota ta taso daga dan kurmi zuwa dan umar sun halbe ta sun kashe mutum shidda sun kwashe wa'ansu ba mu da shiga yankin dan umaru haka shekaran jiya suka samu bawan allah suka kashin gilla shada dan tumburku za kuma aji cewa hukumar alhazan ghana ta ce bata kara kudin hajjin bana ba amma ayi hankali da 'yan damfara a lura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su iya su yi su taimaka ma maniyatan hajji bana za su karbi wasu kudade wurin su ya su su ya samu su visa su je kasan saudiya su yi aikin hajji ko ko ya san cewa visan wanye daban ne da visan hajji kamar yadda muka yi bayani a baya yau a maimakon shirin duniyar amurka wanda ya koma yanar gizo muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai je zangon tuta a ghana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ma'aikatar lafiya ta gaza ta faɗa a yau juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya haura sama da mutum dubu ashirin da shida yayin da mutum sama da dubu sittin hudu suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin isra'ila da hamas ma'aikatar ta faɗa da sanyin safiyar yau juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe falasɗinawa 183 a hare-haren da isra'ila ke kaiwa yayin da wasu 377 suka jikkata. rundunar sojin isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar alhamis wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla ashirin tare da kuma jikkata wasu 150 a da'irar birnin gaza yayin da falasdinawa ke jiran kayayyakin jin kai a cewar jami'an kiwon lafiya na hamas har ila yau a tsakiyar gazan jami'an kiwon lafiya na falasdinu sun ce wani hari da jirgin saman isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira a na al ya kashe mutane shida a ranar bakwai ga watan oktoban bara wannan fada ya barke bayan da mayakan hamas suka kai hari a cikin isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 1200 Sashen kasuwanci da cinikayya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a jiya Alhamis cewa ana fuskantar tarnaƙi a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-hare da ake kaiwa a Bahar Maliya da yakin Ukraine da kuma ƙarancin ruwa da ke mashigar ruwan Panama. Jan Hoffman kwararre a fannin kasuwanci da cinikayya a hukumar da aka fi sani da UNCTAD ya yi gargadi a ranar Alhamis cewa farashin jigilar kayayyaki ya riga ya yi tashin gwauron zabi kuma ana fama da matsalar makamashi da abinci lamarin da ke kara hadarin hauhawar farashin kayayyaki. Hoffman ya kara da cewa tun lokacin da 'yan tawayen Houthi na Yaman suka fara kai hare-hare a kan jiragen ruwa a Bahar Maliya a watan Nuwamba. manyan 'yan kasuwa a harkar sufurin jiragen ruwa suka dakatar da amfani da mashigar zus na kasar masar na wani ɗan lokaci zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyar ruwa wadda ta hada da bahar rum zuwa bahar maliya ta ga gagarumar raguwar kasuwanci da kashi 42 a cikin watanni biyun da suka gabata a cewar hoffman To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensa ba babbaka a jihohin Zamfara da kebi Muhammad Nasir gare ka. murnar da ake ta samun sauƙin matsalar tsaro na ci gaba da fuskantar cikas domin har yanzu jama'ar wasu garuruwa da ƙauyuka suna cikin tsaka mai wuya saboda ayyukan na 'yan bindiga abin da ke nuna hakan shine wani hari da 'yan minigar suka kai akan wasu 'yan kasuwa da ke zirga-zirgar kasuwanci tsakanin ƙauyukan da suka hada jihohin kebbi da zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya shugaban karamar hukumar mulkin dankowa sagu ta jihar kebbi hussein aliyu da yake tabbatar da faruwar lamarin ya bayyana cewa dama saboda zaman lahiyar da aka samu wannan yanki namu a mutanen zamfara da ke zuwa wata kasuwa da ake ce ma kasuwar dan kurmi babbar kasuwa ce to mutanen mahi yawanci an ka ɗaki takwas da gusau da sauransu sun kwammace masu zagayo su biyo wannan hanya tamu ta ɗan umaru su haɗo bene su zo riɓa a su zo ɗaki takwas wasu su koma garuruwansu karhe biyar muka samu rahoton cewa barayin sun tare su daidai kusan boda da mu da zamfara sun hito kenan bayan sun ci kasuwa to sun buɗe masu wuta unfortunately dai direban da yaron shi wanda mutumin mahwara ne yaron shi kuma dan maradun ne e, kwanansu suka kare su ma jama'ar garin dan umaru da ke kusa da inda harin ya auku a cikin karamar mulkin dan kowa sagu sun ce matsalar rashin tsaro ta jima tana hana su bacci da idanu biyu rufe kamar yadda alhaji sani dan umaru ke cewa la'asar yan karshe hudu da rabi sun tare mota ta taso daga dan kurmi zuwa dan umaru sun halbe sun kashe mutum shidda sun kwashe wa'yansu ba mu da shiga yankin dan umaru haka shekaran jiya suka samu wa'yansu bayan allah bayan allah suka kashin gilla sha tun tumɓurku duk yankin dan umaru kullum yadda ma haka dare haka muke ganin rana mun sai kai gwamnati mai adalci ne don Allah don annabi ka taimaka mana muna cikin halin wulakanci bayan Allah ga sun yi aiko takarda sun yi mi sun ce dole sai mai sulhu mu kuma wallahi mun ce ba mi shi ma shugaban kungiyar banga na mazaɓata ɗan umaru ya ce sun shayin aran gama da barayi saboda yadda suke addabar jama'a a garuruwan da ke yankin wato ni ne shugaba na bijilanti ɗan umaru ward shekaran jiya ma mun yi wani artabu da su tsakanin mu da eh, shadadin tumburku da yake shadadin tumburku yankin ɗan umaru ce sannan wallahi mun dai iya kokarin mu akai amma sun kashe muna mutane kuma sun kwashi dukiyoyin mu domin yanzu babu shanu sun koma awakin gari suke kwasa don Allah don Annabi gwamnatin mu take bi tunda mai adalci te ta dubi halin da muke ciki saboda Allah da Annabi ta taimaka muna to ko me mahukunta ke yi a halin yanzu shugaban karamar hukumar mulkin dankowa sago yana mai cewa yanzu haka mai girma gwamna ya ba da umarnin a security agencies da ke wannan yanki su ɗauki dukkanin matakan da ya kamata a ɗauka domin ita ma wannan hanya a ga an yi securing ɗinta kamar yadda aka yi masauran hanyoyi irin kamar tsakanin bene zuwa kwatankwar zuwa bangi cikin niger state wanda wannan daukan matakin da aka yi na diplomin wurin ya zauna lafiya. kawo zuwa hada wannan rahoto da na kira kakakin rundunar 'yan sana ta jihar kebbi domin tabbatar da wannan lamarin sai dai bai dauki kiran da na yi masa ba matsalar rashin tsaro a najeriya dai tana kwan gaba kwan baya domin ko an ga sauki sai ta sake dawowa yayin da mahukunta ko da yaushe kalamansu su ne suna kokari amma dai matsalar ta ki tafiya baki daya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya kammala rangadin da ya yi a Afirka a ranar Alhamis. Yana mai cewa Amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a nahiyar ciki har da Angola. A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazari kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani a kan doguwar hanyar jirgin ƙasa da aka yi wa lakabi da Lobita Corridor, wadda ta hada kasar da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma zambia terry mccauley mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar nazarin sha'anin zaman lafiya ta u.s institute of peace the is investing significantly in Angola, the Libido Corridor project, which will link Angola to DRC. Ya ce Amurka na zuba hannun jari sosai a Angola, wannan aikin Libido Corridor wanda zai hada Angola da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Zambia. shine aikin zuba hannun jari mafi girma da Amurka ta yi a nahiyar Afirka cikin gwamman shekaru. Makoli ya kara da cewa aikin na daga cikin manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da Amurka take yi a nahiyar inda China ta daɗe tana gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka. To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwar rahotanninmu wannan karin kasar gada muka dosa inda kumar alhazan kasar ta ce shirin aikin hajin bana na kankama kuma bata ƙara kuɗin hajin bana ba to amma fa a kula da mayaudara wajen biyan kuɗin idris abdallah gare ka shugaban hukumar alhazai ta ghana alhaji ben abdallah banda a wani taron manema labarai ya bayyana cewa duk da ƙarin kuɗaɗe da aka samu na gudanar da aikin hajji a ƙasar saudiya a bana hukumar alhazan ghana bayan ta yi nazari sosai ta ce za ta cika alkawarin da ta ɗauka na ƙin ƙarin kuɗin hajjin bana alhaji banda ya ce har yanzu kuɗin hajjin bana bai sauya ba maniyata za su biya cd dubu saba'in da biyar wanda ya daidai da dalar amurka dubu shida da ɗari biyu da hamsin wancan shekara price hajj da muka gabatar a cikin dollars shi 6,500 dollars ne a cikin cities shi 75,000 ghana cities ne amma mun yi alkawali cewa in dollar nan ta je sama value of the city nan in ta zo kasa ma ba abin da za mu kara kudi ko price hajj wa wanga shekara ba domin mu mu cika alkawalinmu price hajj na wanga shekara 75,000 ghana cities ne da ya kamata wanda suke da niyya su yi hajj wanga shekara fara biyan kudin su ba ejintocin da muke da su in ba son biya kudin su ba ejintocin nan sun ya biya kudin a cikin asusu Ghana Hajj Board baya wannan kuma Ghana Hajj Board muna da wani platform in kana son ka yi amfani da wannan platform za ka iya ka yi amfani da wannan platform in kana cikin ka in kana cikin gidanka ko kun kana cikin dakin ka in ka son ka yi tafiya ka je bank ka iya ka yi amfani da wannan platform shi ka biya kudin kudin ka sa a cikin asusu. Alhaji Bande ya ce kuɗin na kunshe ne da farashin biza, kuɗin jirgi daga Ghana zuwa Saudiya da dawowa, da sufuri daga Madina zuwa Makka, Makka zuwa Mashair, Mina, da arfa da kuɗin otal da ciyarwa a can na wata ɗaya da sauransu ya ce za a rufe amsar kuɗaɗen maniyata daga ranar 15 ga watan maris 2024 babban sakataren hukumar alhaji faruk hamza ya yi kira ga maniyata da kada su biya su ga wasu ejentoci da hukumar ba ta amince da su ba a lura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su iya su yi su taimaka ma maniyatan hajji bana za su karbi wasu kudade wurin su ya su ya samu su visa su je kasan saudiya su yi aikin hajji ko ko ya san cewa vizan wanye daban ne da vizan hajj cikin kasanmu na ghana ghana hajj board ne kawai gwamnatin ghana da kuma gwamnatin saudiya suka amince aka ba mu wannan mulki mu yi mu yi aiki na hajj so kowa da ke da niyyar zuwa saudiya da niyyar hajji shi dai tare da ghana hajj board shugaban ejentojin hajji na ghana alhaji alhassan ya jaddada muhimmancin kin biyan kuɗaɗe ga ejen da hukumar bata aminta da su ba wannan visosi an yi shi ne kan umra da business and tourism to amma yawakin su kaga su wa'annan suna da wasu backdoor agents da suke advice ka karbi ka yi haka ka je madina ka zo daga madina sai ka je ka fita saudi ka shigo kai ka stay ka yi ake haji akwai dabaran da mun iya amma ba ba a bayyane ba ba mu iya mu saboda bara mun yi wannan magana sai suka bi ta bangaren haka abin to amma banan gamu da saudi muna da yigirgemiya da yake tsakanin mu game da wa'anda za su yi wannan aikin amma banan gade insha Allah an magance. Hukumar alhazai na Ghana ta kara da cewa kamar shekarar da ta gabata otal ɗin Ghana na kusa da masallaci ne a Madina kuma a Makka akwai bas bas za su yi jigilar alhazai zuwa harami kyauta. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. A gaida Idris yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari wadda shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin marhaba muryar alhairi a nan birnin Accra da muryar Amurka ai saurari lafiya. Jama'a masu saurare mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin wannan shiri na da ɗan gari tsakanin marhaba da muryar Amurka Sunana Fatimatu Zakiya. Yau shirinmu ya kawo mu zangon tuta kuma mun samu sarkin unguwa Saki Alhaji Muhammad Lawal Garbe. Madalla, sarki barkanmu da warhaka. Barka ka dai sannunku da zuwa. Sannu dai ya da wainiya da jama'a. To alhamdulillah muna nan muna ta yi. Masha Allah. Sarki yau mun zo garin zangon tuta za mu so mu samu karin haske game da wannan gari na zangon tuta da farko sarki shekara nawa kenan da aka kafa wannan unguwa na zangon tuta shi wannan unguwa na zangon tuta unguwa ne wanda yake yana da tarihi sosai kuma tsohon unguwa ne an kafa shi wajen shekara 124 kenan tun 1900 wannan gari yana nan shi zangon tuta. To sarki ko za a iya gaya mana asalin zangon tuta? Shi asalin zangon tuta dai idan za mu ɗauko labarin zangon tuta gaba ɗaya sai mu koma can Great Accra zangon kadiri. Mm. Idan kadiri English zangon tuta ƙasan zangon tuta da tarihin zangon tuta duka yana koma gidan kadir don suke da zangon tuta. kuma su su kafa zangon tuta a lokacin da jama'a suka yi yawa a can tsakiyar ankara wajen kadir to shi ne ya maido da mutanen su nan ana kawo baƙi nan ana ajiyewa to shi ne ya ɗauki wannan bangare na zangon tuta ya ba abdullahi garbi shi ya zama shi ne sarki mai kulawa da wannan wurin da jama'an da za kawo daga can zangon kadir isa a kowane lokaci in baki suka zo suka sauka wajen kadir ba a turo su ko ina sai a turo su zangon tuta shi kuma abin da ya sa ake cewa zangon tuta zangon tuta ita tutan nan mace ce ita wannan mace ce matan wannan abdullahi garbin ne mm. to da suke nan a wannan zamani tsawon lokaci wato tana tuwo mm. kuma lokacin nan fatake suna wucewa daga hanya nan su wuce zuwa tunga kwashima da sauran ƙauyuka da suke ciki to wannan wuri da take abincin nan ya zama wajen zama ne na fataki da kowa ya zo ya kamata ya zauna wannan wurin hmm. don ya ci tuwo ya dan kuma rage lokaci sannan kuma ya ce tafiya to wannan wurin da da ake zama to tun ana cewa garkan tuta mai tuwo to har wajen ya zama zangon tuta to amma da yake matarsa ce mm. to abin da aka samu daga gare ta kamar daga gare shi ne to shi sa kun ji dalilin wannan unguwa da ake ce zangon tuta amma ita asalin ta tuta mai tuwo ake ce mata kuma matan abdullahi garbi ne mm. to sanadiyan tarihin zangon tuta idan kana son ka same shi a sauwaƙe mm. ka kai wahala ka ɗauke shi ka koma shi gidan kadin idan suke da zangon tuta kasansu ne suna da takarda suna da dokumenti suna da komi mm. sarki gabaki daya sarauta nawa aka yi cikin zangon tuta kamar ni da nake zaune din nan mm. eh, a masarautar zangon tuta ni ne na sarki na biyar mm-hmm. wato a tun lokacin 1965 mm-hmm. chief abubakar garbi shi ya sarauta ya yi sarauta kusan shekara 65 Ina sarauta Allah ya masa rasuwa bayan ya rasu farkon ɗansa namiji wanda ake ce mai Muhammadu Garbi. Hmm. Shi ne ya gaje shi ya yi sarauta 1965 to 1993. To 1993 nan sai aka naɗa shi mahaifina. Hmm. Shi ne wanda ake ce ma Abdulrahman Mamani Garbi. Shi ne ya yi sarauta daga 1993 zuwa 2008 hmm. da shi kuma allah ya masa rasuwa kaninsa wanda ake ce mai muniru garbe shi muniru garbin nan shi kuma ya yi sarauta daga 2008 zuwa 2015 shi kuma allah ya masa rasuwa to da ya rasu sai aka dora ni 2015 to shi ne ke hayo eh. ma'ana kai ne sarki na biyar ke ne sarki na biyar na zangon eh, tuta mm. Allah Sarki waɗanne kabilu suka yi kaka gida a zangon tuta? Kabilu zangon tuta akwai su daban-daban muna da hausawa muna da katsinawa muna da bare-bare muna da gogirawa muna da kwatakwalawa muna da su da yawa mm. eh, wanda suka haɗu muna da su daban-daban amma su wake da yawa ciki tsakanin su yau ce da hausawa wanda suka fito najeriya sarki menene sana'an mutanen zangon tuta to kamar abinci faskari mm. aski tela da sauransu irin wannan ayyuka da kuka sani mm. yana cikin zangonnai to shi ake yi tsakani kuma har wa yau ana ciki fatauci mm. eh to amma yau da yake duniya ta ta bude kuma mace-mace duka wanda ake ganin wani aiki duka to isa yawanci matasa akwai ne ana dinke dinke dinke da sauransu mm, mm. to amma wasu ayyukan da ake da yanzu ba a yi sarki wani irin ci gaba za ka ce an samu a cikin garin zangon tuta a lokacin mu abubuwan duka da iyayen ma ba su kula da shi ba a zamanin su mun kula da shi mm. saboda canjin yanayi da canjin lokaci mm. civilization ya zo mu iyayen mu a da abubuwa da yawa ba ruwan su da shi su ba su damu da shi ba ba komi sai a ce ba komi mm. to amma yau ba duniyan ba komi bane duniya akwai komi ne abin da kare na sai gobe zo dame ka shi zangon tuta shi bayan kadir ya turo wannan kakannin namu a nan su ba su tsaya nan ba su kuma su kuma daga nan zangon tutan a wannan lokaci suna tafiya har zuwa mata haiku mhm. suna da gonaki wurin nan ne gonakinsu to lokacin da su masu gari za su tsaga tituna sai suka nemi cewa tun da shi ya zaune wurin ya saru wurin to magonan shi ne to ya kamata a cire masa wani portion cikin takardu a rubuce an ba shi plot 62 yayi abaso kayan new zongo to ni kuma da na zo da ya kai kai na. da yake mu 'ya'yan zamani ne mun san wannan tarihin mai mm. karance-karance sai muka a'a wai ka koma ka ɗauki abin da ka ajiye ba laifi ba ne mm. na samu sarakunan anna mm. na nuna musu cewa wannan gari iyayen mani so kafa wannan gari kuma ga shaidu muna da shi A tare sit ɗin da ya biya to tun da yake mu ne masu gari to da sarauta ya kai kaina to ina so mu kafa sarautar mu na gidan kadir to akan haka muka ga ankarawa da mutanen gari dama mutanen gari da masu suke na wurin muka ba su wurin sun san wannan tarihi muka je muka hada baki muka hada baki da su muka yi maganganu dole za mu yi muka shishirya mu ce to za mu yi sarauta to shi yasa muka sa sarauta eh, na farko a mata shi wanda ke sarautar nan ana ce mai sarki abubakar karbi mm. shi yana amurka yanzu mm. amma ko shekara yana zuwa yi da shi uwa ɗaya uba ɗaya uba muke mm. shi ne sarkin mataiku zango a yanzu ba to kin ji achievement guda da muka samu saboda it's not easy mutane na zaune so many ka je ka ce zaka ɓullo sarauta mun samu achievement sosai saboda kusan ankarawa da suke cikin ankara tun kaso kashi bakwai ne akwai samfe akwai gbese akwai gileshi akwai akumaje sauransu shi sa in dai kana cikin kasan ankara ne to du ba makawa kana kakashin cikin sarakuna na ga to mu allah ya sa babban sarkin mu faramanci mu gaba daya da kasan zangontu da gaba daya abu so kayan gaba daya mata ya duka muna kakashin akumaji to shi wannan akumaji ita ce masarauta ta ankarawa wanda yake da ke guda da duka kasan akuma daga cikin ankara to da yake mu kuma farko wanda muka kafa fara samun zango akan kasansu tun wannan lokaci na uku oh oh da na gaya muku nan to shi wannan sarki da ke kai wanda ake ce mai ni i kind ted shi ne sarkin akumanci ya ce dole ne ya bamu abin da ma iyayenmu ba su nema ba ya kamata ya bamu tunda tarihi ya wada cewa a kan ƙasansu ba wani bahaushe ba wani sarkin zango da suka sani sai zangon tuta to akan haka ya bani takarda ya naɗa ni mm. ni ne sarkin zangonnan ƙasan akumaji gaba ɗaya duk inda ƙasan akumaji yake daga nan so kayan mata ya ya kama har aika dubulu ya koma peace village manya duka ya buga wannan bangare gaba ɗaya akalla za ki samu ƙauyukan an karawa sama da akurwa akurwa sama da hamsin wanda yake ƙarƙashi na suke yanzu in za a yi sarauta daga wannan yankin duka shi an zo nan na naɗa wasu sarakuna za ku gan cewa idan muna yin abu zangon tuta ina dan kawo sadako na ina nadawa to dun daga wannan kauyukan nake kawo su shi yasa ya bani wannan mukamin na paramount chief of zango zongos isa ni yanzu na zama ba sarkin zangon tuta kadai ba ko amso kan ba a'a na zama sarkin zangon nan akumaji a nan mm. kamar mutum goma sha mm. isa yanzu akwai fada a nan mm. akwai fadawa ana tafi da sarauta ah. to mu abinda iyayen ba su ga mun zo mun yi sarkin abin a baka dama ka yi kira ga gwamnati me za ka ce wato talakawanmu da yawa suna da ya'ya a cikin zangon tuta waɗanda suke da ilimi amma ba hali in gane ko an to irin wannan yara muke so a taimaka mawa wajen biyan kuɗin school fees su da sauransu wannan shine major ma yake damu ma kwarai dan ko da scholarship goma goma ne mm. ba ma zango to da ba kowane zango aka bada goma aka samu zango na university ma mm. an taimaka eh. sarki muna godiya da lokacin da ka bamu Allah ya saka da alheri eh, na gode kwarai da wannan zuwa naku eh, na godiya gare ku kuma muna son irin wannan dama da kuke bamu mm. mu faɗi abin da muka sani kuma Allah saka muku da alheri akwai maganganu da yawa mm. da lokaci ba zai ba mu eh, dama mu faɗe shi ba amma dai abin kuke so ku samu game da tsarin zangon tuta na jin dai kun samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa Masu saurare da haka muka iso karshen shirin a madadin bakonmu na yau sarki Alhaji Muhammad Lawal Garbe Redwan mukhtar Abbas wadda ya lura da shirin da kuma marhaba muryan alheri ni ce taku Fatimatu Zakiya ke sallama da ku a cikin shirin na da dangare ayini lafiya. To a gaishe ku da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. koriya ta arewa ta ce ta karbi bakuncin tawagar gwamnatin kasar china karkashin jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen kasar sun wedong yayin da take ci gaba da kokarin karfafa alaka da beijing da moscow Kafofin yada labaran kasar sun ce tawagar ta Widon ta isa Pyongyang ne a ranar Alhamis bayan da ta tsallaka kan iyakar ƙasa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ta ƙoƙarin ganin an inganta dangantakar ƙasarsa da china da rasha da kuma ƙarfafa ikonsa a yankin ta hanyar ta amurka Kim ya je Rasha a watan Satumbar bara don halartar wani taron da ba a saba yin irinsa ba da shugaban Rasha Vladimir Putin. Wasu masana sun ce mai yiwuwa ya kuma ya nemi ya gana da shugaban China Xi Jinping. wani ɗan ƙasar japan ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata kotu ta yanke masa a ranar alhamis inda ta ce yana da hankali lokacin da ya kona wani gidan kallon wasan kwaikwayo da ke koyoto a shekarar 2019 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 36 tare da raunata 32 kotun japan ta yanke hukuncin kisa kan shinji oba saboda harin da ya kai lauyoyin oba sun ɗaukaka ƙara a yau juma'a kan hukuncin da aka yanke masa inda suka ce oba ba shi da laifi saboda yana fama da larurar taɓin hankali uzurin da alkali ya ƙi amincewa da shi oba mai shekaru 45 a duniya ya amince da cinna wuta a wurin kallon mai suna toyota animation bayan zuba masa man fetur To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Kelly Williams ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata What's up?